America, direct from Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro aro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau alhamis 15 ga watan afrilu na shekarar 2021 wato daidai da uku ga watan ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya kici ya cinyewa kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. gwamnatin jihar gombe da ke arewa maso gabashin najeriya ta kakaba dokar hana fita a karamar hukumar balanga domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki daya bayan barkewa wani rikici da ya janyo asarar rayuka da kaddarori kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wata sabuwar ganawa yau alhamis kan yankin tigray na ƙasar habasha inda ake ci gaba da yin faɗa. kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban kasar ghana na na kufa ado ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bayar da tallafi ma kamfanoni da masana'antu da ke aiki a kasar cewa ci gaban masana'antu da ɗaukaka darajar kayan sarrafa ne zai magance mana matsalar rashin aiki wani masanin lafiya al'umma a nan amurka ya yi mana fashin baki akan rigakafin johnson and johnson da mahukuntan amurka suka dakatar da amfani da shi saboda daskarewar jini da aka samu bayan an yi wa wasu allurar da shi. Gaskiyar magana saboda waɗannan magunguna sababbi ne ba a daɗe da fito da su ba kuma dama duk sabon magani ba wai na corona ba ko na wace irin cuta ne aka fito da shi akwai sa ido da hukumomi suke. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa bayan nan za mu kawo muku karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. kuma zai janye dukan dakarun amurka daga kasar ranar goma sha 11 ga watan satumba bana badin ya faɗa a wani jawabin da aka yayata a gidan talabijin kai tsaye cewa amurka ba ta da hujjar ci gaba da zama a kasar shekaru 20 bayan harin ta'addancin da aka kai cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ma'aikatar tsaro ta pentagon biden ya faɗa a fada white house cewa mun tafi afghanistan sabili da kazaman harin da aka kai shekaru 20 da suka shige wannan ba hujja ba ce da za ta sa mu ci gaba da zama a wurin a shekara ta 2021 shugaban amurkan da ya yi jawabi a ɗakin da ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2001 shugaba george w bush ya sanar da kai hari a sararin sama a afghanistan ya ce shine yanzu shugaban amurka na hudu da yake sa ido a kan kasancewar dakarun amurka a afghanistan biyu 'yan jam'iyyar democrat biyu kuma 'yan republican ya kuma lashi takobin ganin bai mika wannan nawayar ga shugaban kasa na biyar ba a halin da ake ciki kuma waɗansu manyan jami'an leƙen asirin amurka sun yi gargaɗi da cewa janye dakarun amurka daga afghanistan na iya ba ƙungiyar ta'addanci ta alkaida damar sake farfadowa da yin ƙarfi da za ta iya sake kaiwa amurka hari. Gargadin ya biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na janye dakarun Amurka kimanin 2,500 zuwa 3,500 da kuma dubban masu aikin horaswa da 'yan kwangila daga Afghanistan. Wannan kuma na iya ruruta kushewar janyewar da waɗansu ke yi bisa fargaban cewa yanayin da ya sa Afghanistan ta zama mafakar 'yan ta'adda na iya sake komowa. duk da yake an shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi sai dai waɗansu manyan jami'an leƙen asirin amurka sun ce barazanar ta'addanci da ta sa amurka ta tafi yaƙi a afghanistan tun farko yanzu ba ta da wani hatsari kamar yadda take a lokutan baya gwamnatin jihar gombe da ke arewa maso gabashin najeriya ta kagaba dokar hana fita a ƙaramar hukumar balanga domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki ɗaya bayan barkewa wani rikici da ya janyo asarar rayuka da kaddarori ya kuma tilasta wa mutane da dama kauracewa matsugunansu. A cikin hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida na jihar Gombe, Alhaji Adamu Shikoto, ya yi ƙarin haske akan lamarin da kuma dalilan kafa wannan dokar hana fita. doka yana nan duk da dai an samu abun ya dan lafa to amma ka san ita zuciya da take sakamakon wanda muka ce lallai jama'a tsaro su zauna a wurin su waɗanda suke wurin duk da insha Allah babu ya faru to amma saboda ba su nutsuwa da kwanciyar hankali su tabbatar cewa ba an lura da su kuma ana tsaye da su shine aka bar jama'a tsaro a wurin saboda samu nutsuwa a zukatunsu amma dai tana doka kuma tana nan to kamar wayanda suka bar gidajensu sanadiyar wannan rikici sun dawo ne ko kuma dai suna warwatsa a su yankuna eh wa'yansu suna wurin wa'yansu kuma sun zo ɗanle wa'yansu sun tafi can wajen eh, ƙauyuka da daban-daban wasu suna can zakon da suka bar gidajensu kamar yadda aka gona gidaje kaga ba su inda za su zauna wa'yansu sun relocation a makarantun da yake wurin da kuma cocina da wuke da masallatai da suke wurin sun tafi wurin sun nemi mafaka wurin wa'yansu kuma sun fito sun tafi wuce wasu sun zo ɗanle amma wasu kuma suna na gidajensu kamar yadda ba gidajen su suna na gidajensu. Kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida a jihar Gombe Alhaji Adamu shakoto a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. To madalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana na Akufa Ado ya ce sa za ta ci gaba da bayar da tallafi ma kamfanoni da masana'antu da ke aiki a kasar shugaban ya ba da wannan tabbacin ne lokacin da ya buɗe kashi na ɗaya na kamfanin karafa na b plus 5 a akara ga Abbas da ƙarin bayani sarin na dala miliyan tamanin ya mai shaida B5 Plus masana'anta mafi girma a Afirka ta yamma. Wannan masana'anta da ke karkashin shirin gunduma daya masana'anta daya ta ɗauki dubannin mutane da ke aiki kai tsaye ko a kai a cikinta. A halin dai yanzu masana'antu saba'in bakwai na aiki gadan-gadan karkashin shirin inda sun ka samar da sama da ayyuka dubu 1939 da tara babban jami'in zartarwa b5 plus mahesta kwame ya yi magana game da irin kalubale da masana'antar ke fuskanta a halin yanzu muna godiya game da irin jagoranci da ba da kwarin gwiwa karkashin shi na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya amma muna son mu ba da ƙarin haske game da irin tarin ƙalubaloli da yanzu haka muke fuskanta su ne mallakan filaye matsalan rabon ruwa da wuta hanyoyin mota da halin zirga-zirgar motoci akan hanyar tema zuwa fulawu mafi muhimmanci shine bukatu na shigowa da fita da kaya da aka gama sarrafansu Ministan Tirela da masana'antu Alan Chirmanten ya baiwa babban jami'in tabbaci cewa za a magance musu matsalolinsu. Ya yi magana a kan buƙatar samar da ƙarin masana'antu a Ghana. ina son tabbatar maka cewa mu ba za mu yarda rashin rabon ruwa ya nakasar da wannan jari ba yawancin kuna sani cewar aikin faɗaɗa hanyar ta mamutuwi zai rage cinkoso a kan hanyar don haka muna ci gaba kuma ana samun nasara shugaba kufa ado ya hakake cewar masana'antu ne jigo wurin magance matsalar rashin aikin yi a ghana kuma ya gode wa kungiyar bf plus da sun ka yi imani da ghana sun ka zo. zuba jari cikin kasar ya ce gwamnati za ta samar da yanayi da ya dace wurin gudanar da harkoki yadda kamfanoni za su samu bunƙasa. Na kama shugabanci a shekara ta 2017 tare da yin yakini cewa cigaban masana'antu da ɗaukaka darajar kayan sarrafa ne zai magance mana matsalar rashin aiki abin da muke shaida nan yau shine sakamako na shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya wanda ya samar da dubannin ayyuka tare da inganta darajar kayan sarrafa a cikin ƙasar. Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wata sabuwar ganawa a yau alhamis bisa bukatar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar kan yankin tigray na ƙasar habasha inda ake ci gaba da fada za a yi zaman ne a kadaice kamar yadda aka yi a zaman farko da aka gudanar ranar hudu ga watan maris a wancan lokacin kasashen china da rasha suka kyamin cewa da kudirin haɗin gwiwa na yin kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin a tigray tun farkon barkewar tashin hankalin a watan nuwamba beijing da moscow suke ɗaukar lamarin a matsayin rikicin cikin gida yau alhamis ake kyautata zaton membobin kwamitin sulhun za su saurari bayani kan lamarin daga mataimakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin ayyukan jin kai mark lowcock yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen kai ayyukan jin kai ga al'ummar da ke da matukar bukata majalisar ɗinkin duniya na zargin sojojin eritrea da aikata ta'asa a tigray da ka iya zama laifukan yaƙi a kan biladama zargin da runduna a masara ta musanta. Makomar maganin rigakafin COVID-19 na Johnson Johnson na ci gaba da kasancewa a yanayin kila wakala ya zuwa jiya Laraba yayin da kwamitin kiwon lafiya na Amurka ya yi kira da a ƙara gudanar da bincike kafin tsaye da shawara kan ko za a ci gaba da amfani da allurar rigakafin da ake bayarwa sau ɗaya tare da ɗaga kaɗa kuri'a kan batun zuwa mako mai zuwa. kwamitin hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa cdc ya tsaye da shawarar janye kada kuri'a kan hanyar da tafi dacewa da amfani da rigakafin johnson and johnson duk da cewa wani jami'in kimiyya na hukumar kula da ingancin abinci ta amurka ya bayyana cewa yin faɗakarwa zai taimaka wajen shawo kan yiwuwar fuskantar daskarewar jini da ba kasafai ake samu ba. kwamitin yana gudanar da bincike kan rahotannin daskarewar jini a kwakwalwa da waɗansu mata shida suka samu waɗanda aka yi wa allurar rigakafin johnson and johnson kwana ɗaya bayan da hukumar kula da ingancin abinci ta amurka da kuma hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa suka shawarta dakatar da amfani da rigakafin sai dai waɗansu membobin kwamitin sun bayyana damuwa cewa ci gaba da dakatar da amfani da allurar zai mai da hannun agogo baya a yunkurin samar da allura ga kowa kasancewa alluran na iya isa ga al'ummomin da ke da wuya a kai rigakafi sabili da za a iya ajiye shi a firiji kuma ana ba da shi ne sau ɗaya rak. A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a nan Amurka sun dakatar da amfani da rigakafin Johnson Johnson bayan an samu labarin wasu da suka karbi allurar sun samu daskarewar jini lamarin da ya sa mutane da dama suka bayyana damuwa. Dr. Mustapha Munir Mustapha masanin lafiyar al'umma ne a nan Amurka ya mana fashin baki akan wannan batu yana mai cewa. Ko dai wannan allurar rigakafi allura ce da aka yi wa mutum miliyoyi a kasashe da dama. To kowane irin magani da aka yi musamman sabo idan ya fito ana sa ido a duba a ga ko ana ganin alamun wani ciwo na daban a wanda aka yi ba allura. To wannan allura ta Johnson and Johnson da ake yi a America sai aka samu mutum shida wanda suka samu matsalar kamar gudan jini a kwakwalwa. To wannan mutum shida da aka samu a cikin miliyoyi da aka yi wa wannan alluran shine ya ɗaga hankalin mahukunta na harkar lafiya ya sa suka dakatar da yin allura har sai sun yi cikakken bincike wato har yanzu dai bincike bai tabbatar allurar nan ita ce take janyowa ko ba ita ba ce amma shine suka ba da shawara a dakatar a tsaya tukuna su gama nazari su fito da cikakken bayani To amma a baya an samu allurar rigakafi na AstraZeneca a wasu wurare kuma an ce an samu irin wannan matsala. To kenan ana iya cewa wannan rigakafi ne na coronavirus ɗin ke da irin wannan lalura ko dai akan samu haka ma a wasu rigakafi daban da aka yi a duniya. To wato allura ita kuma na AstraZeneca da aka yi shi ma an samu rahotanni. kan cewa kamar wasu mutanen da aka yi musu wannan allura sun samu matsalar kamar gudan jini su kuma na kafa ko na cinya shi ma dai wannan magana da aka yi a wato ita allura astrazeneca yawanci kasashen turai ne da dama suka samu irin wannan rahotanni su wasu sun dakatar wasu ba su dakatar ba suna nazari gaskiyan magana saboda waɗannan magunguna sababbi ne ba a daɗe da fito da su ba kuma dama duk sabon magani ba wai na corona ba ko na wace irin cuta ne aka fito da shi akwai sa ido da hukumomi suke siga ko an samu ƙarin cuta to amma matsalar ita ce wannan cuta ta daskarewar jini ba wai lallai sai an yi wa mutum allura ake samu ba to a tantance wanda suka samu cutar daskarewar jinin alluran ce ta janyo ko kuwa dama wani wannan ciwon yana jikinsu ba a gano shi ba ne ko kuma tashin ya zama daidai da allura musamman yadda aka yi in abu aka zo an yi wa mutum miliyan sama da ɗari allura saboda haka dole wani zai gamu da larura to har yanzu dai ana hukumomi dai suna ba da shawara a ci gaba da sa ido kuma suna nazari. Dr. Mustapha Munir Mustapha kenan a hirarsu da Baba Yakubu Makeri Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya ya tunanin haka za ta faru a gidana ba amma tun da Allah ya kabartar da shi na yi bakin ciki kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah ta bani wa Allah ya gafarta mata ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye ce Allah shirye da in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru abin da ya sa na ya da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da biyu na shalu da biyu na ba yara daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu ta taso da faɗa ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwana a ce mata mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya na mare ta so biyu. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Alkaluma na nuni da cewa an samu karuwar cin zarafin al'umma da kuma tashin hankali tsakanin iyali a cikin shekara guda da ta shige da aka fuskanci barkewa annobar corona da ta tilasta takaita zirga-zirga da kuma sauya yadda aka saba rayuwar yau da kullum. Wannan lamari ya shafi dangantaka tsakanin iyaye da 'ya'yansu da kuma ma'aurata da ya kai ga rasa rayuka. A yau, shirin domin iyali zai fara haska fitila kan lamarin da ya auku a baya-bayan na a jihar Niger Najeriya da ya kai ga asarar rayukan mata biyu a gidajen aure daban-daban. Ga Mustapha Nasiru Batsari da inda aka kwana dangane da matar da ta kashe kishiyarsa Sabili da kishi da kuma magidancin da ya kashe matarsa bayan wata rashin jituwa. A yanzu haka dai wata kotun majistare mai daraja ta ɗaya a jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta tura matan nan mai suna Amina Aliyu zuwa gidan kaso saboda zargin ta kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim da suke zaune a birnin Mina. alkalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu yar kimanin shekaru 24 tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata laifin. har ya zuwa lokacin da ita wannan kotu ta majistare za ta samu shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan matsala. Tun a cikin makon jiya ne dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta kama Amina Aliyu bisa zargin ta rafka ma kishiyarta ta ɓarya har ta mutu. da kuma ƙoƙarin kona kishiyar Fatima Ibrahim ta hanyar banka wa ɗakin ta wuta tare da gudunwar waɗannan mata guda uku. Aliyu Abdullahi Daye shine mijin waɗannan mata guda biyu ga abin da ya shaida mun a lokacin da al'amarin ya faru. Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba. Mm. Amma tun da Allah ya da shi na yi baƙin ciki. kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah hana wata Allah ya gafarta mata Amin. Ita kuma wadda ta sanadiyar barin ta duniya in shirye ya ce Allah shirye da Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan. Ba zargi ba ne ta aikata. Saboda jiya mun kai an kai sojan hukumar 'yan sanda an wata da ke bin ita uwar gida. Mm. Ta ce cewa lallai su suka buge ta da muciya. Na ga bugun ya kai da hada mutuwa tun daga bugu na a gehe ce kai da goshi to bugun ya kai ta ga mutuwar kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta hmm. Allah ta kai ta wutar ta ki tashi wanda wutar ta tashi sai sai amfani da wannan wutar ce gidan a gobara hmm. to duka dai Allah ta taka a yanzu kai mine ne matsayinka akan lamarin nan ina roƙo ga ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike akan wannan al'amari Mm. domin dama wani al'amari ne kama da wannan ya taɓa faruwa a gidana 2018 november 28 mm. yara na ba na gari ina legas ta shiga ɗaki a dai zargi da ya bayar ta sa masu wuta sai ihu aka zo aka kashe to wannan rasuwan da yaran nan suke ban taɓa tunanin cewa ita bace ba amma wannan abin da ya faru bayan ka kashe mutum kuma ka ƙoƙarin sa mashi wuta shi ne zargin shiga cewa a baya ma ita ta kashe waɗannan yara na guda biyu ke zargin haka. To shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger barista Maryam Kolo ta je kotun a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da Amina Aliyu a gaban kotun majistaran ga kuma abin da ta bayyana. Ba mu ji daɗin maganar nan ba ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan. amma ita wannan mata ita wadda ta aikata wannan kisa kin ganta lokacin da aka je kotu a wane yanayi kika ganta kina ga kamar akwai alamu na wani motsuwa ko taɓin hankali ta tare da ita a lokacin da muka je kotu da aka fito da ita a cikin hijabinta gaskiya ban gan kaman ni dai ban gan hawaye sun zubo daga cikin idanunta ba ta dai rufe fuskanta sai can an kuma kotu ta bata umarni ta bude fuskanta ta bude ni ban gan hawaye ba so ka gani hawaye na cikin abu daya tunda kai ba za ka iya ka shiga zuciyar mutum ba ko da yana karya zai in hawaye zai iya karya zuciyanka eh ya kawo maka tausayi amma ko kwaya daya ni dai ban gani a idon ta ba so ni ban gan cewa akwai alaman cewa ta yi na'am da abin da ta yi ba nadama da shi ba hmm. ko kaɗan ba wani nadama a wajen nan. Hmm. amma eh, kin yi magana da ita kin samu kin magana da ita? a kwarai kwarai in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru ita an ce to ke ce kenan kika fara taɓa ta ta yi shuru to ka san ko shuru ma an sa ne. wato duk dai tambayoyin da kuka yi mata babu bayanin da taimako bayanin kawai da za ta ta yi tana ta yin bayani kafin ranan abin da ya faru tsakanin ita da mijinta da ita kishiyar amma ainihin bayani ko shine me ya faru ranar da kika daga kafanki na guda ɗaya kika fara zuwa ɗakin ita kishir me ke kuma zuciyanki da kika je wajen na tambayeta ta yi faɗa da ke ta ce a'a to me ya faru ta yi shiru to in ba a tone ka ba that means kafin ka je wajen nan kan ka kayi niyan wani abu amma kagan duk wannan kotu za ta tace shi mana in Allah ya yarda a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru ashirin a duniya mai suna lawali ɗanladi daga ƙauyen yakila a ƙaramar hukumar rafi da ake zargin ya kashe matarsa a lokacin da wata rigima ta kaure a tsakaninsu saboda kunun da matar ta dama kamar yadda matashin ya yi ƙarin bayani abin da ya sa na ya faɗa da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da ya biyu na shalu da ya biyu na ba yara kunu daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu in ce wato wancan ni ba na son haka ya yaran gana ga kamar yara na ne dole ba su kunu na ba yara kunu ita ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwana ce mata mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na dan tashi da dan zuciya na maleta sau biyu na tashi na butta na wuce aiki ina cikin aiki baban nawa ya zo ya ce kai wani an ce kai faɗa da matanka waɗanda kai da matanka an ce wai shi ne sanadiyan rasuwanta wannan ba jikin son ra'ayina ba ne an da na san haka zai faru da ni da ban haɓu an taɓa yin wannan aikin ba Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce da zaran sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Eh, wani mutum yadda ya da kimatansa kuma ya yi sanadiyar restauranta annan mutum ya kawo mana shi mun kuma mun fara bincika kansa kuma shi ma ya tabbatar mana cewa lallai haka abun ya kasance kuma ga rashin jituwa ne sanadiyan kunun da ta yi masa cewa ta yi masa kunu ta kawo ya sha ya rage ya ba wa yara shine matan ta zo ta haushi da fada zage-zage da abin da ya gama harshen jituwa har ya aikata abin da ya aikata shi irin wannan yakan sa wadda duk yake da niyya ya irin wannan laifi ya ji tsoron aikatawa domin ya ga hukuncin da aka yi wa mai irin wannan laifi. Ita ma dai shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yaran a jihar Naija barista Maryam Kolo ta ce za su sanya idanu akan wannan shari'a. domin tabbatar da ganin an yi hukuncin da ya dace. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin jin abin da yake kai ma'aurata cin zarafin abokan zamansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan irin wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da kuma Chibahiro Diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To madalla a gaida alheri Grace Abdu. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara. Ahlam Abdullah fa'al lababi da Islamic Academy. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين المستعين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ما دلا ينزكم أسئلة بارئة كيتشي Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙici ya ƙi cinyewa kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kakaba dokar hana fita a ƙaramar hukumar Balanga domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki ɗaya bayan ɓarkewar wani rikici da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wata sabuwar ganawa yau alhamis kan yankin tigray na ƙasar habasha inda ake ci gaba da yin fada to masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga malam tukur mamu dan iyan fika bisa rasuwan mai ɗakin sa hajjiya bilkisu hakanan muna mika sakon ta'aziyya ga masarautar baɗe da iyalan shugaban kwamitin kirkiro jihar yobe farfesa gabajo da gona wanda allah ya yi wa rasuwa a gashuwa allah ya ji kansu baki ɗaya kyauta makwanci amin yanzu a madadin alheri gras abdi da tana gabatarwa sai kuma bahira jodine da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington